wa musulmi ne mana su ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau wannan safiya ta lahadi sha shida ga watan juma'a da al'asira hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya an gobe da talatin da watan biyar dubu biyu da goma na miladiya za mu ci gaba da karatun littafin arrafiq al-maktum na malam safiyar rahman mubarak kuma darasin da ya gabata wato satin da ya wuce shine darasin ƙarshe a mukaddimar da malam ya rubuta don ya ba mu labarin halin da mutanen jahiliya suke ciki wato larabawa suke ciki kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan dama akan yi irin wannan kamar na ambata tun farkon karatu saboda amfanin da yake da shi wajen ilmantar da mu irin halin da waɗannan mutane suke ciki kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ke hukunta irin rayuwar da ya yi da su kuma ba za mu mamaki ba idan muka ji ga irin yadda ya mu'amala da su lura da irin wannan hali da suke ciki to a yau insha Allah za mu tashi akan nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wato iyalin gidan nasa shi ya sa malamin yace nasabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa usratuhu in an ce nasabar mutum ana nufin silsilar da akan ambata na iyayensa da kakanninsa har zuwa ƙarshen wanda za a iya tuno ko aka sani na daga wato kakanni din a ce wane dan wane dan wane dan wane har zuwa abin da aka sani to usura kuma abin da ake nufi shine wato kamar yadda bature ke cewa family a hausance ana nufin kamar gidan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an munji nasabar ah, wannan nasaba ita ya fara da ita wato ita ce nasabun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce ashrafu nasabin wujida لإنسان مشى على وجه هذه الأرض wannan nasaba da za mu ji ita ce nasaba da ta fi kowace nasaba daraja ga wani ɗan adam da ya taka wannan ƙasa ya tafiya a kanta babu wani mutumi da ya tafiya a wannan ƙasa wato ya rayu a wannan duniya da muke ciki wanda nasabarsa a faɗi falalarsa da asalinsa ya kai wannan falala ko kai wannan nasaba da za mu ambata falala da asali da sharaf da ɗaukaka da mutunci da kowace irin daraja da ɗan adam yake so abin nufi a nan shine babu wani ɗan adam da ya samu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu na daraja da ɗaukaka irin ɗaukakan da ubangiji ce wa bayansa to babu wanda ya sami irin wanda aka yi wa muhammad kan abdullahi sallallahu alaihi wasallam malamin ya fara da cewa li nasabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama salatatu ajza dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallama ko wato reshen bayanin asalinsa yana da wato ɓangarori guda uku juz'un ittifaqa ala sihhatihi ko ittafaqa ala sihhatihi ahlu siyari wal ansabi juz'i na farko malaman sanin sira da kuma nasabobi wato nasabar dan adam mun san kamar da an ambata mana shi wannan ilimin ansabi ilimi ne sananne a wurin larabawa ba abu ne da ake wasa da shi ba za ka sami wani mutum idan ka je ka same shi wai wani kuwa daga wata kabila yake ita kuma kabila ta su ne asalinta za a ga zai gaya maka wani zai wato minti biyar ba abin da yake faɗa sai sunayen wane da wane da wane da wane wannan asalinsa daga wane ne daga wane da wane wannan kuma reshensa wane ne da wane da wane kuma haddacewa suke yi kamar da ambata yana cikin abubuwan da ah, ba dukan al'ummomi suka yi ba kusan ma za ka iya cewa duk al'ummar larabawa wadda al'adarta ta shakuɗa da wata al'ada daban za ga sun saki wannan layi a yanzu waɗanda suka riƙe wannan nasaba da za ka iya zuwa ka sami ƙabilunsu na asali suna nan gaskiya ba yawa ne da su ba ko ka fitar daga cikin aljaziratul arabiya wato kasashen da suke cikin jazirar arabiya ita kanta wato da ake cewa kasashen larabawa banda wato irin su sham idan ka je sham waɗanda za ka samu suna da riƙe wannan nasaban ba yawa ne da su ba kasancewar an yi musu mulkin mallaka turawa sun cakudu da su za ka iya samu haka a lubnan za ka iya samun saɓanin haka misali kila wajen urdun duk inda dai ya zama sun fi zama a rayuwarsu ta al'ada ta da can to sun fi kusa da su riƙe wannan nasaba ne amma su arabiya gaba ɗaya abin da hada da mallakar arabiya saudiya a yanzu da irin su kuwait bahrain da irin su wani bangare na imarat qatar ba dukansu ba suna nan suna maintaining wannan abu kuma za su iya faɗin irin waɗannan nasabobi to wani abu ne mai muhimmanci kwarai a ce ka san asalinka wane ne babanka wane ne kakanka kakan na ɗaya na biyu na uku na hudu gwargwadon abin da za ka samu wato ka riƙe shi ba wai dan alfahari ba amma dai dan adam zai yana da asali kuma mun sani dai waɗannan irin asali tasirinsa a rayuwar dan adam shine a ce shi ma yana da tsoron Allah kawai yawwa idan mutum ba shi da tsoron Allah duk nasabarsa ba ta da amfani yawwa kamar da masu waka suke cewa laqad waba al laqad waba ash-shirku nasiba al abalahab laqad rafa'a laqad rafa'a al-islam salman faris kama waba ash-shirku nasiba abalahab wato musulunci ya ɗaukaka salmanin farisi da shi bai zo da irin daga mutanen da ke da irin wannan al'ada ta haddace nasabar su domin lokacin ma da ya zo madina tambayar a kai wane kan anta salman ibn man kai salman ne ya sunan baban baba kawai mahaifi sai ce ibn islam shi ɗan islam ma'ana babansa sunansa al-islam musulunci tun daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa shi ma yace salmanu minna ahlul bait yace salmanu tare yake da mu namu ne dan ahlul bait wannan kuma nasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga eh, ya zo daga gida ba wani wanda gida ne da yake da wata daukaka ba amma duk da haka musulunci ya daga shi amma shi ko Abu Lahab wanda yake amni ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shirka sai Allah madauki ya kaskanta shi shine ma'anan wa ba ashirku an nasiba ai mutumin nan dan nasaba dan dangi to shirka wa ba'atu ko wa shirka ta kaskantar da shi ta dan kofe shi ya koma ba wani abun ambato ba ba ina ya kare Abu Lahab hmm? ya kare a cewa ya wato Tafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin sa ya hana tafi da musulunci kuma Allah subhanahu ta'ala ya ambace shi ya sa wato ambatansa ya zama yana a cikin tarihi cewa duk wanda zai karanta alqur'ani zai ji da irin wato sakamakonsa da shi da matarsa cewa yan wuta ne kun ga shi duk da cewa baffan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga shi kenan a musulunci ana gina shi ne asali akan biyayya ga wannan addini din komai alaƙarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zama cewa ba a sami wato kayan biyayya ga addininsa ba da ya zo da shi wanda Allah maɗauki ya aiko shi da shi to wannan nasaba da dangantaka ba za ta maka amfani ba kuma shi babban abu shine wannan takawa din da imani to ku karanta wannan abubuwa da aka kawo mana dangane da nasabar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa huwa ila adnan wannan juz'i na farko bangare na farko na nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tun daga za lokacin za a ce Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf ibn Hashim ibn Abdul Manaf har zuwa inda aka ce ibn Adnan wannan malaman sira da malaman ilimin nasaba duk sun yi ittifaqi akan wannan nasaba ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sahihiya ce mun gane Yau, za mu zo mu karanta ta وجزء اختلفوا فيه akwai wani bangaren kuma na wannan nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sabani a cikin, ma baina mutawaqqifin fihi a cikin su suka rabu biyu wasu suka za su kace su gaskiya ba su sani ba abin da za su dora akan wannan magana wasu kuma waqa'ilin bihi da kuma mai fadin haka din wanda ya dauki wannan ra'ayi ya kuma yadda da shi ma'ana cewa ya inganta daga faɗin muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abdullahi ma'ana daga adnan har zuwa yace wa huwa ma fawqa adnan ila ibrahim alaihi salam daga adnan zuwa annabi ibrahim za mu ji duka nasaban kowanne an fata mun ji juz'i biyu kenan ko wa juz'un akwai wani bangaren shi kuma la na shukku anna fihi umuran ghaira sahihati akwai wani bangaren kuma wanda yake ba ma kokonton cewa akwai abubuwa da musu inganta ba wa huwa ma fauka ibrahim ila adam shine abin da aka ambata na sunayen iyaye da kakanni na wannan nasaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga annabi Ibrahim har aka hada shi da annabi Adam annabi adam shine dan adam na farko da Allah madaukaki ya halitta haka ne yawwa to akwai nasaba da akan ambata wannan kuma ba inda za same ta illa a cikin wato littafan da suka riga alkur'ani su ne wato littafan da suke hannun yahudawa da kirista ma'ana idan ba babil ka bincika ba babu wani guri da aka tsare wannan nasaba da za iya ganowa a ce ga inda take kusan muka ce bible saudiya ku rika fahimta eh, abun kirista yanzu idan suka ce bible suna nufin littafin nan da ya kunshi abin da suke ce masu tsohon alkawari da kuma sabon alkawari tsohon shine wanda yahuda suka yi da shi yawwa sabon yahuda ba su yi da shi ba shine wanda kirista suke amfani da shi asali ba shi ne littafin asali na attaurar da Allah maɗauki saukarwa annabi Musa ba hakanan shi ma wannan bangare na sabon alƙawari in ba shi ne ko ba ita ce asalin injilar da Allah maɗauki saukarwa annabi Isa ba yau sakamakon Allah maɗauki dama bai yi alƙawarin tsare waɗannan littafai ba sun bata wato lokaci ba mai tsawo ba bayan waɗanda aka bai wasu ɗin sannan daga baya mutanensu suka ce sun samo wani abu da shi ne waɗannan littattafai ɗin wani ya ce ya haddace ya kawo shi ya karanta mutane kuma suka ga ƙara sharhi irin nasu suka taho da shi idan kana karanta shi wani littafi ko da shi bible ɗin old testament ɗin idan ka buɗa shi littattafai guda biyar na farko su ne kawai waɗanda ake ce ma wato littafan da aka biya annabi musa su ne a taura sauran littafan gaba ɗaya su wajen talatin da uku a wurin eh, gwargwadon yadda suka saba protestant daban irin nasu haka catholic su ma da nasu a duk waɗannan wasu sharhi ne na waɗannan biyar ɗin wasu kuma littafai da suka kawo na tarihi kawai suka raba da waɗannan ɗin shi yasa ake ce musu septuagint septuagint shine littafai guda biyar ko kuma a ce eh, pentateuch shi ma abin da ake nufi littafai guda biyar shi ne wanda aka sani wanda ake ce ma amma shi ma ba shi ne na asalin ne to idan ka je wannan littafi za ga abin da aka fara da shi shi ne bayanin silsila aka faro tun daga annabi adam da aka halice shi to aka faɗi ƴaƴan da ya haifa aka faɗo ƴaƴan da aka iya haifa aka faɗo ƴaƴan da su ma suka haifa ƴaƴan nasa har zuwa annabi ibrahim domin a gurin da yahudu tarihin sai yana ɗauko shi ne daga annabi ibrahim sannan suka fara lissafawa annabi ibrahim yana da ya'ya biyu da isma'il duk yana da cikin bible su masu yadda akwai isma'il akwai kuma ishaqa yau to sai suka ce isma'il din tun da ɗan baiwa ne suke suka watsar da shi gefe su kuma suka ɗauki ishaqa suka ta shi ne ya haifi yaƙubu yaƙubu shi ake ce da isra'ila yau shi ya haifi ya guda goma sha biyu da ake ce maganin isra'ila kun ga asalinsu gaba ɗaya da larabawa da yahudawa asalinsu daga annabi ibrahim ne wannan abun duka da larabawan da yahudan ba mai musu tarihi ya karbi wannan magana amma ya za a iya tabbatar da wane ne dan wane wane ne dan wane wane ne dan wane daga annabi ibrahim har zuwa annabi adam ne mun gane ita ce wannan juzu'i na ukun da malamin ke magana cewa mun tabbata abubuwa ne da basu inganta ba domin ba mu da asalinsu idan ba a littafan nan na waɗannan bayan Allah ba su kuma ba mu da dalilin da zai nuna mana cewa littafan nan nasu su ne ingantattu littafan da Allah maɗauke ba da su a hannunsu ina jin mun gane sai ke cewa wa huwa ma faqa ibrahim ila adam alaihi ma asala وقد أصلفنا الإشارة الإشارة إلى بعض a baya mun yi إشارة zuwa ga wani abu shine aslafna mun gabatar a baya wani abu da ya nuna wannan magana din wa haka tafsila tilka al-ajza وهذا تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة الفرق سيكي الجزء الأول جزء نفرقون وأن نسبة من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة آه، ابن هاشم واسمه عمر طيب، معنى في عبد المطلب سنن شيبة ده مجي دليل ده ساعه كلاش عبد المطلب هاشم كما سنن عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة شي عبد مناف ده. ابن قصي واسمه زيد شي قصي سنن زيد قصي لقب يدي ibn kilab ibn murra ibn kab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr fihr dinnan shi kuma wa huwa al-mulaqab shi ake wa laqabi da quraish mun gane ashe quraish laqabi ne na ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fihr yawa wa ilaihi tantasibu al-qabilatu kuma wannan kabila ta larabawa wanda dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fito daga ciki ana nasabta su zuwa ga wannan bawan Allah a ce musu ƙorashi. shi daga nan aka samu wannan suna ce Quraishawa yawa shi kuma wannan fi'il din wanda ake ce ma ƙorashi sunan nasa baban Malik ibn Nadir an-Nadir wasmuhu Qais shi kuma Nadir sunan sa Qais ibn Kinana ibn Kuzaima ibn Mudrika واسمه amir shi مدرك dinnan shi kuma sunansa amir ابن ilyas ابن مضر ابن nizar ابن معد ابن adnan to shi wannan shine nasaba juz'i na farko wanda malaman sira sun yi ittifaqi cewa wannan shine nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakanninsa da muka ji akwai wanda ya wannan musa a jarabawa a haddace bai kamata a ce ba a samu wanda ya haddace nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a sa a haddace yau musamman iya wannan zuwa adinan din mutum ya haddace ta wani abu ne mai muhimmanci da ke nuna ne da daukar abu da muhimmanci musamman nasabar da ta fi kowace nasaba daraja da falala nasabar manzon mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الجزء الثاني جزء نبي نوانا نسبة شيني ما فوق عدنان adinan عدنان أزوى النبي إبراهيم هو shine aka ce malamai sun saba wasu sun yarda da wannan abin da zamu karanta wasu ba su yarda da shi ba yawwa shi kuma shine aka ce wa adinan adnan ibnu adid ibnu ah, humayfi ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن طموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن جزاء آه، حذاء ابن ابن بلداس ابن آه، بدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن دعاء ابن حمدان ابن سنبر آه، ابن يثربي آه، ابن آه، يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيسر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي, سمي ابن مزي ابن عويضة عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام كل يوم أن سنة يوم ده أصدق وحل الكرم تاوى نعم to shi sa wasu waɗin malamai wasu sun tafi sun ce wannan abin da muka karanta waɗannan sunaye daga kan adnan zuwa annabi ibrahim wasu suka ce sun yarda da wannan wasu kuma suka ce a wannan babu abin da zai nuna mana gaskiyar wannan magana cewa eh lalle wannan nasaba na annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake dole ne duk dan adam kowanne dan adam yana da nasaba zuwa annabi adam ko ba haka bane kawai dai ba a sani bane amma kowa ka tashi lissafi za ka iya mini shi gun annabi adam don haka a zo ko an yi rikici ko ba a yi ba akwai hanyar da daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koma har zuwa annabi Adam haka nan kowa daga cikin mu da lissafo kakan wani da wani da wani da wani da wani ko da guda ɗari nawa za a samu sunaye to za a kai ga annabi Adam domin shi ne dan Adam na farko da aka halicce shi yau don haka ba rigimar akan cewa akwai nasabar ko babu ba a'a ana magana akan ilimin namu ta ina muka samu wannan yawwa ba wai a ce wai akwai inda ta yanke babu ita ba dole ne dan adam ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ga annabi adam amma ingancin hanyar ita ake magana wacce ta farko ingantacciya ce shi yasa kun ga hannu ce ba laifi ko yana da kyau a hadisi amma wannan ba ta da tabbas shine malamin can kasa yake cewa qad jama'a al-allamatu Muhammad ibn Sulaiman al-Mansur Furi hadha al-juz'a min an برواية الكلب وابن سعد بعد تحقيق دقيق wanzur rahmatan lil alamin shi wannan bawan Allah mun sani mutumin indiya ne shi mubarak kuri da ya rubuta wani da ke hannu to yake cewa akwai wani malami sunan shi Muhammad Suleiman Al-Mansur Kuri yawa shi kuma yayi dirasa ma'ana yayi study yayi bincike mai zurfi akan wannan bangare na nasabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga Adnan har zuwa Annabi Ibrahim ne kuma yake ce ya ruwaito ta hanyar kalbi kalbi ɗaya daga cikin malaman nasaba ne mashhuri yawa sai dai kuma malaman hadisi a wurinsu su ba wanda ake karɓar magana sama ne a dogara da ita haka nan ibn sa'ad ibn sa'ad yana da littafi a tabaqatul kubra shi ma yana da magana malamai na da magana akan wato ingancin abubuwan da yake faɗa duk da dai yana daga cikin mutane da ake dogara da su mun san in kana magana akan tarihi a malaman tarihi sukan sassauta hukunci akan isnadi ba kowane abu ne sai an samu isnadi kansa ba amma in har aka samu sabani ko akwai wata magana da take da akwai buƙatar a yi bincike kafin a nasarta ta zuwa ga ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa ga wani da aka ambata to lalle idan ba a samu tabbacin isnadi ba ba a ambata ta musamman idan ya zama ta saba ma tauhidi ko kuma ta saba ma dai abin da aka sani a wasu wurare din wato da ijma'in malami ma'ana ba a ɗauko wani abu na tarihi a yi amfani da shi a saba wa abin da ya zo mana a ƙur'ani mun gane yawwa ba a ɗauko wani abu na tarihi a yi amfani da shi a saba wa abin da ya zo mana a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka je karanto na littafin ka na tarihi idan ya zama ba a same su ta hanya ingantacciya ba to ba za a karba ba tare da cewa ba kowace riwaya ce malamai suke tsanantawa a kai ba wawo shi ne kawai to shi wannan bawan Allah ya ce ya yi ba'asi taqiqi da qiqi mai zurfi A fihi ikhtilafun kabirun bainal masajid tarihi, tarihiyya ce gaskiya akwai sabani mai girma tsakanin wato littafan tarihi akan wannan nasaba din shi sa tsayawar mu akan nasabar nan ta farko mu rike ta ya wadatar mun san ta karshen daga adnan zuwa annabi adam dole akwai ta ko mun san ta ko ba mu san ta mun gane yawwa kai aljuz of salis bangare na uku daga wato eh, nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma fauka ibrahim alaihi salam wa huwa wannan nasaba ita kuma gata ita ma sai mu ji sunayen idan ka je ka ɗauko bible na na wanda yake hannun kirista yanzu wanda yake asalin wanda yahuda suka yarda da shi shine old testament haka za ka samu wannan abin da zan karanta ma yanzu yawa akwai bible bugun larabci yawa mun san bible an fassara shi zuwa yare yare sun kai kamar ke faɗa ya kai wajen dubu yaren da aka fassara bible eh, ƙur'ani zuwa yanzu a ilimi na an fassara shi zuwa ga yare hamsin da shida zuwa akalla min sitti ƙur'ani zai da aikinmu hmm? babu kuwa ana cewa yarukan da suka yaren da yake da mutanen da ba su kai ɗari biyar ba ma a duniya an fassara shi an fassara musu babu an kai musu saboda ƙoƙarin masu wannan addinin da suke za su yaɗa shi ba kuma zuwa yanzu nan ba a kai wato yare tun ba zuwa yau inda ne nake ba ku labari mujamma malik fahad eh, da ke madina wurin da ake gudu qur'ani din nan su ne ma suka tashi da aiki tun daga lokacin da aka bude su daga 1987 suka fara wannan aikin mashru'i suka samo malamai na duk wani yare da ake da shi a duniya gwargwadon irin samun su suka aika aka wato da bincike mai karfi kuma mai zurfi mintoci suka fara wannan aikin har ya wannan adadin da idan aka ce masu turanci faransanci jamani wanda mafi yawan su ma wanda suka yi yanci ranar addini ne mun yanci ranar addini hmm? su a yanci ranar addini mutanen turawa da suka musu karanta musulunci su ba musulmi bane hausawa ne suka sa musu wannan suna yanci ranar addini yau ba a nufin ma'adikin alkurani ne ta fi gane wani gari masu ake nufi bature ne ba musulmi ba mutumin ingila mutumin amerika mutumin germany suka zo suka karanta musulunci ba dan wata manufa ba sai dan ya amfanar wa kasashensu wajen tsarin mulkin mallaka yawa in ba kuma ta ba kasashen musulmi waɗanda ba a mulkin mallaka ba zuwa yanzu fa su ne kawai saudi arabia a tarihi sauran duk wata ƙasa da ta sani to an je an musu mulkin mallaka to kafin a zo in nan kusan mafi yawa kamfanoni ake turowa da niyyar za su yi bincike akan wani abu ko na kasuwa kamar royal niger company shi ya fara sauka a nan ƙasar tamu a niger area shine nigeria dama asalin sunan kenan niger area area eh, ba niger daga nan muka samu wannan suna na Najeriya ma can lugar ita ta bada wannan sunan aka sa haka aka yadda da shi a lokacin da suke wannan zuwa kun san ba sa wasa suna zuwa su bincike duk wani abu na tarihi mu sai su je su zauna su kwakwalla su kwakwalla sai sun binciko sun san shi ko kuma na nan muna shan kunu a gindin shi tarihin nan na mu san shi haka wannan magana gaskiya ce ba dan Allah madaukaki ya taimaka an bude jami'o'i ba har aka san su waɗannan ɗin su suka rubuta su suka tsara mana ma manhajar me za a karanta su kuma suka koya mana history history fa namu Yau, suka kuma rubuta littafan yadda suke so su faɗi tarihin dan fodiyo mafi yawan ka tashi yanzu littafan da aka rubuta kan dan fodiyo mafi yawa su suka rubuta su Dole su ake kuma yanci yanin addini to sun je kasashen larabawa ma sun yi irin wannan karatu za su je su karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rubuta akwai wanda sun rubuta tafsirai da yawa to a cikinsu sun fassara ƙur'ani zuwa yarukansu wannan ma shi da abin da za ka iya ambata na jihudin farko na fassara alƙur'ani amma haka kawai mutanenmu don da'awa to yanzu ne aka fara faɗaka har ma a fassara ƙur'ani zuwa ga wasu taruka amma daga farkon zuwan mulkin mallaka ina mafi yawa duk littafin da ke duk fassara da ka gani ta ƙur'ani to waɗancan mutane su ne suke har hidima sun yi wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko su majmu'a mutum wajen hamsin daga cikin su suka tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin al-kutubu tis'a a sune bukhari da muslim tirmidhi abu dawud nasa'i ibn majah waɗannan guda shida kenan ko mashhurai da muka sani da muwatta na imam malik da musnad na imam ahmad da sunan darimi in ta ji an ce alkutubu tis'a to waɗannan su ake nufi tari a akan shiddan nan su ne wa muwatta na imam malik da musnad na imam ahmad da kuma mai sunan na darimi darimi abdurrahman ibn abdullah wanda ya rasu sittin, ba darimi uthman ibn sa'id darimi wanda ya rasu ga bishir al-marisi wanda ya rasu 280 ba a waɗannan sai suka zauna suka yi wani abu da ake ce ma inda kan kiransa kamar fahirsa a larabci fahirsa ake kuma duk da shi ma fahirsan yaren farisa ne ya shigo cikin larabci duk hadisin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam za su sa maka tarab dinsa kuma za su gaya maka a littafin da yake da shafin da yake duk hadisan da suke cikin wannan littafin guda tara suke wani littafi mu'jam al-mu'jam al-faharis li alfaz al-hadith an-nabawi babban littafi ne wajen mujalladi takwas tsirma tsirma farkon lokacin da aka yi su wani malami Sheikh Hamad Al-Ansari a Madina ana cewa shi ne farkon wanda ya fara saya riyal dubu bakwai ya saya irin ta zamanin wajen 1986 ɗin nan wanda ta kusa wajen miliyan na yanzu daga shi sai labirarin jami'a su ne kawai suka mallaka So daga baya ya yaɗu da yawa an same su da wahala ka bincika wani hadisi a cikin waɗannan littafin guda tara kana neman wani hadisi in dai ka rike wani ko kalma ɗaya ne a cikin lafazinsa to je ka je babin sun yi shi kamar a tsarin shi da dictionary kun san shi da dictionary ana jira shi ne gurgudan harufa ko alif ba ta azuwa ƙarshe to idan dai ka sa kalman nan kowace su ka je ka nemo ta daga fa'un ta fara ka buɗe gun fa'un fakar misali fakar alfahari to sai ka je za ka ga duk wani hadisi da yake akwai lafazin fakar a ciki za su ce maka wannan akwai hadisi kaza ya zo a sunan jarumi wannan a bukhari shafi kaza shafi da wahala ka je ka samu kuma kuskure a wani wannan mutum hamsin suka yi dukkan su ba musulmi ko ɗaya a cikin su kuma ya zo ya yi amfani da musulmi kafin zuwan ah, programs na kwamfuta yanzu za ka yi amfani da sunan da na kawai ka sa abu a kwamfuta ka bugo duk hadisin da kake so da duk wani malami da zai bincike a hadisi sai ya dogara da waɗannan wannan littafan na mutum hamsin ɗin dukkan su kuma ba wanda ya bisu wanda ya taimaka wa aikin ya ɗan sa masa hanya shi ne Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi za ku ga cikin mai fatul bari a cikin kuku kuma littafan da ya suna ya yi musu hidima sosai wajen tarƙini wajen sa musu lambobi to shi ma abin da yake nan a wancan aiki amma sauran gaba ɗaya waɗanda ba musulmi bane akwai mutumin jamus a cikin mutumin ingila akwai gaba ɗayansu za ku iya tambayar kanku ku ce me manufar da ta sa waɗannan mutane suke wani aiki hmm? ba zai yiwu a ce haka kawai za su yi suna biratar mu yadda muke karanta kanmu mu gaskiya ba mu san kanmu irin yadda waɗanda mutanen suka san mu sun san al'adun kun san akwai wata unguwa ana ce mata bakin ruwa a cikin a Kano akwai wani mutumi da ya rubutu akan kan cewa abin nan Ahmadu Bello sardaunan Sokoto John Fadin kun san shi yana da littafi ta Ahmadu Bello babban littafi ne wajen shafi ɗari bakwai filme kime mai haka to suna cewa wannan mutumin sai da ya yi wata tara a unguwar bakin ruwa ya yi karatun zaure irin wanda muke lokal karatu littafan maliki nan jirgin jirgi su ya karanta ya koyi larabci a Kano kuga iri larabcin sanin bito a nan ya koya har iya larabci sannan kuma ya karanta duk san da aka rubuta na san fudiyo duk ya shi ya karanta tarihin sanin ya dubbi me ake duk yadda siyasa ta faru harkokin abubuwa duk da aka yi a kano har zuwa lokacin da yana yi ya tattara su ya samu wata tara bai fita daga unguwar ba komai yana samu abin da yake so ana samu ta unguwa ya gama yanzu yana da wata wani markaz a amerika da suka hada shi da wasu ilin sana su wannan tunani din duk abin da ake so a yi magana akan afirka to su su kasashen manyan kasashen nan su suke tambaya in amerika tana son cewa wani abu akan najeriya ta ake zuwa kuma a nemi shawarar su wa ka sani sai yadda da su yanzu a masu rai a yan Najeriya za mu iya haɗa kai da su wajen kaza da kaza su jin fadin za su gano. Kun ga wannan mai jawo harkar ilimi in har muka zauna ba mu da ilimin kanmu duk abin da wasu kasai a akan mutu haka abubuwa su Allah ya kyauta mu ci gaba san da muke wancan eh, nasaba ko yawwa yace wannan nasaba daga annabi ibrahim zuwa sama yace wa huwa ibn tarih wasmuhu azar in ka ji babin abinda zaka samu sunan mahaifin annabi ibrahim shine tarih yawwa littafanmu na tarihi tsofi wanda shi ruwaya da isnadi sun ɗauko wannan isnadin su ma kamar tarihin tsabari in ka je shi ma wannan sunan zaka samu yawa amma a qur'ani sunan da Allah madauki ya gaya mana na mahaifin annabi ibrahim ya zo kuru ko wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu aslaman alihatan haka ne ko to kun ga shi sunan sa azara yadda yake a qur'ani to amma a bible din sunan sa tarih akwai malami na malam dr fa abdurrahim wanda ya mun supervision rubutun da na yi yana da littafi da yake ba malam ya iya yare guda goma mutumin indiya ne asalinsa ya yi rubutunsa na farko a english literature turanci ya zo kuma ya yi masters da phd a lugar larabci a misira sannan ya je koyo a jami'ar madina shekara talatin sannan kuma ya iya jamani ya taɓa zuwa ƙasar jamani ya musu daura da yaren jamani ya iya latin ya iya faransanci ya dai guda goma banda yaran su na irin kasar india sun su yawa da su gujarati da maka duk zai maka sun kamar dama ruwa waɗanda to yana da littafi da ya rubuta akan sunayen da aka same su a tarihin mu a littafan tarihi sannan kuma muna da wasu daga cikinsu a akwai su a cikin bible sai kowanne ya gaya maka asalin sunan a lugar larabci gashi wannan da tarih din da azar sai da yi wata dirasa lugawiyya da ya samu cewa asalin su ne tarih din ka bilgigi kamar irin abin da ake cewa wato canjawar harko kalmomi yawa kalma daya asalin ta take da kaza ake cewa to amma da ta yi ta tsawure sai ta koma kaza a yaren mutane yawa to yace daga nan ne abin ya canza daga azar mutane suka zo suna kiransa wato tarihi رجل أدخلت فيما ورد آه، أنا تابع يا بن أنا يسي واسمه ابن ناخور ابن ساروع أو ساروه بالعين ابن راعو ابن فالخ ابن عابد ابن شالخ ابن أرفخ آه، أرفخ أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن ستوشلخ ابن أخنوخ يقال هو إدريس شي أخنوخ إن شين أتسوى شين النبي إدريس شين إذا تولن تسكي في ما أنوك يوا أنوك ممكن تسمى شيء أنوك شين أخنوخ أيران همرو شين كما إدريس إنجي وسو آه ما لم نتاريخ إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهلايل ابن قينان ابن أنوشة أيوة أكوي أنوشة ابن شيت شيت هنا شيت دب كتير عروسة أيوة شيت أيوة ابن آدم عليه السلام haka suka rawaito wannan in kaje babil da kuma littafan tarihi da aka rawaito daga Isra'iliya za ka samu waɗannan to wannan juz'i shine aka ce ne bai tabbata wato bai zo mana ta hanya ingantacciya ba ko domin ba mu da wani asali na ta sai daga dalil din yahudawa yawa mu kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa duk abin da ya zo daga yahudawa kar mu gaskata shi kar mu kayyade shi yawa kuma ya ba mu wata ka'ida duk abin da muka samu ya dace da littafin mu na alqur'ani daga cikin littafin waɗannan mutanen yahudawa ko ki rutsa in muka ga abin da dace da alqur'ani to sai mu gaskata shi saboda dace wasa da alqur'ani domin qur'ani shi kadai shine kawai littafin da a yanzu babu wani littafi da aka saukar daga sama wanda ya zauna a yadda yake banda alqur'ani duk littafin da Allah madauki ya saukar ko akwai wani littafi yanzu da ake rikewa a hannu a karanta shi a wani ake ibada ake cewa na Allah ne shi ya saukar da shi ko wani suna aka bashi ko babu ko a taura ne ko menene to babu shi ne asali din ya bata ya gurbace wanda yake hannun sun zuba shi wani asali amma alkur'ani shi ne na asali ba a taba jirkita shi ba kuma Allah maka ce ba mu labarin babu abin da zai same shi hatta shin yawa shi kadai ya samu wannan falalar a cikin wato littafin da Allah madaukaki ya shauka to duk abin da ya dace da shi sai mu dauka fa ra'su wal ayn mugaffal abin da kuma ya saba maka ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai mai wace shi yau abin da ya daidai da shi nan zamu gaskata ne saboda Qur'ani ma saboda shi shi kansa shi yasa ko da an kasa kashi uku akwai abin da ya daidai al-Qur'ani sai mu karba akwai abin da ya saba al sai mu ne mai wace da shi akwai kuma abin da ba mu da dalilin da ya nuna ya saba ko kuma ya yi daidai a ƙur'ani ba irin sannan kuma a Qur'ani babu abin da ya kore wannan magana to shi kuma menene hukuncin sa to shine wancan inda Allah sallallahu alaihi wasallam la tusaddiquhu wa la tukazzibuhu mun gane sai mu bashi haka bakin mu alaiku yawa saboda tsoron mu ƙaryata ya zama yana daga cikin gaskiya da Allah ya saukar mu gaskata ya zama yana daga cikin ƙarya da Allah ya saukar ba kun ga duk abin da baka da ilimi kenan ashe me sanne da shi zuwa ga wanda ya sani kace baka sani ba wannan shine eh, hulɗar mu da littafan wato waɗancan bayan Allah tsayi mun gama da maganar nasaba kenan yanzu sai abin da ya shafi al'usratun da bawuya nisbatan ila jaddihi hashim ibn abd manaf ana dangana shi zuwa ga kakansa hashim dan abd manaf وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده don haka yanzu za mu ambaci wani abu daga shi hashimu mu ji wane ne shi mu ji istarsa da tarihinta da kuma waɗanda suka zo bayan sa mu ji mun dai rike na sabar ko wanda aka ambata mana cewa kai Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim shine aka faɗa ma Hashim ne ismuhu Amr sannan ibn Abdul Manaf har zuwa ƙarshe to wannan gidan yadda muka ji shi ana nasabta shi zuwa ga hashim me yasa yace hashim din nan wa kad aslatna ya gabata a baya anna hashim cewa shi hashim huwa allazi tawalla as-siqayata war rifadata shine wanda ya dauki nauyin wato shayarwa da saukar da baki lokacin haji min bani abdulmalak daga cikin bani abdulmalak rifada ana nufin taimako da bada agaji kamar ka kama wuyan dabbar bako ka saukar da shi kuma a ba shi masauki da makamancin waɗannan yawa daga cikin ƴaƴan abdulmanaf to hashim ne ya ɗauki wannan aiki shi yake yi yana yin wannan ne ga zuwa da alazai yawa kun san kamar da amma ta mana cewa mutanen jahiliya suna aikin haji domin wannan mutane rabawa sauran suna rike da addinin annabi ibrahim wanda annabi isma'il ya zo da shi yawwa suna kan tauhidi daga baya aka zo aka gurbata su mun magana akan amrun mu haibo kun ga amfanin wannan magana a baya kenan sai ka cewa yanzu ka gane ta da sauki sai a ci gaba yawwa ah, a lokacin da alhazai suke zuwa maka shi ke yin wannan aiki din حين تصالح بنو عبد مناف wa عبد الدار lokacin da. دائم عبد مناف دائم عبد الدار سيكيسله على اتسام المناسب وجو لبا المتعين ده اوفيس اوفيس لأيكي فيما بينهما واتكانيس وهاشم كان موسلا في هاشم لا في مودا شيني ذا شرف كبير من درجة ببا وهو اول من اطعم السريدة للحجاج بمكة Shi ne farkon wanda saboda wadatarsa har ya iya siyar da alhazai ya ba su asarit sarit abun larabawa babban abinci ne mai tsada mai daraja ba kowane gida ake cinsa ba suna cewa fassara su suka ce abin da ake da sarit ne khubzin wato alkubus da aka zuba wa romo miya mai nama shi wani abu a cikin kuma mai cin wannan ko sai ga kawai ya fi karfin wannan a zamanin yanzu saboda na nau'in abin su iri to a zamanin da babban abu ne da shi sa saboda girmansa da darajarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tace girman Aisha radiyallahu anha sai ce mutukwatan kusin Aisha da falalarta akan sauran mata kamar sarid ne akan sauran abinci dan nuna yadda balarabi ya dauki wannan sarid din a wajen kima da daraja ba kowa ke samu wuce ba to sai wadaci ne za a ce a gidansa idan da tana har a ce ya kai zai iya ci da baki yawa to hashim abin da yake kenan yana shi da shi ne farkon wanda aka samu a tarihi zai iya dauko abincin gidansa mai tsada irin wannan ya baiwa al'adai su wa kana amr sunansa amru فما سمي هاشما الا لهشمه الخبز باكراشي كو ام ام بتان ام بتشي ان سامى سونا هاشم با سي سبود دليل واتو كريو الخبز ده يجي يجي هاشما شيني اكريري ابو ابو سي سلاشي يتفتفتا شي اشي نفي ده هاشم يو هاشما كي مين ونن اسم فائل كاتي هاشم يعني yawwa to daga ne samun sunan sa hashimu hashimu amma ma'ana wanda yake fata-fata da bai bujiro ya shi wato ya fatattaka shi to shi ya kasance yakan ɗauki alkubus alkubusin nan ina ga mu ba shi suna kamar dai irin gurasa ta kano din nan gurasa wata karfa ce mai tsawi ko yawwa yin shi a wutar gudu tsirata da karfi sannan kuma alkubus aka sa masa abin nan miya a kanta dole shi ne sarifi to shi yakan saboda yawan aikin sanatin da mutane ya bi suka da wannan irin kursin da ya zama ya yi ta wuri to shi yasa ake ce masa hashim saboda wannan aiki din yawa وهو أول من أقام السرير للحجاج وكان اسمه عيوة وهو أول من سن الرحلتين لقريش wannan hashim din kuma shi ne farkon wanda ya sunantawa a larabawa tafiyar da suke yi wato su ƙurashawa ya sunanta musu wannan tafiyar da suke yi relative shita'i wa saif din wato tafiya da suke lokacin hunturu shi ne yi wa saif da bazara lokacin zafi yawwa wani lokacin da larabawa suke fita har su iya zuwa wani wuri su yi fatauci su samo abinci shi ne waɗannan lokuta guda biyu a al'adarsu to hashim shi ne ya fara wannan al'ada ɗin wa fihi yaqulu sha'ir dangane da shi ne ma wani mawaki yake cewa amrun alladhi hashama as-sariy li qawmihi qawmun bi makkah musnikin ijahu سلت إليه الرحلتان كلاهما سفر سفر الشتاء ورحلة الأصياف yace amru shi ne hashim ko an ji sunansa da ma'amur allazi hashama da li qaumihi wanda yake kareraya al-khubuz na wato abinci na mutanensa qaumun bi makkata mutane a makka mustanina wato waɗanda suke cikin fari shine mustanin daga sunin waɗanda Allah ya jarrabe su da fari yau ijafu wato shekaru da abin musassu waɗanda babu wato ruwa a cikinsu sannan ilayhin rahlatani kilahuma gare shi ake dangana ake na mana gunsa ake dangana rahlatani kilahuma tafiyar nan guda biyu da qurayshawa suka saba safaru shita'i wato tafiya ta lokacin hunturu wa rahlatul asyafi da kuma tafiya ta lokacin dagana ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا daga cikin tarihin sa da ake ambata shi Hashim shine wata ran fita wato zuwa Fataushi wato zuwa Sham dan Fataushi falamma qadima al-Madina yayin da yazo Madina idan mutum mutumin Makka in za Sham dole sai bai ta Madina yawa Makka tana kudancin Madina idan mutum zai tafiya kenan sai ya taho daga kudin nan ya yi arewa to sai zo madina daga nan ya wuce madina sai ya wuce ya je tabuk daga madina kuma zuwa tabuk kilo ɗari bakwai ne har zuwa yanzu nan ya wuce tabuk sannan sai fita sai ku ganci nan da na ya fada boda ya shiga siriya ya shiga falastin sai iriyar falastin ba nisa ne da su sosai ba ya ce wannan ma kaji mai madina yayin da ya zo madina ta zawaja salma binta amrin a ahadi bani udai ibn al-najjar wato da ya zo madina sai ya auri wata mata a sunanta salma yar amr amr ɗaya daga cikin ɗayan udai ɗan al-najjar wa aqama inda sai zauna tare da ita ita wannan matar tasa ثم خرج إلى الشام فلسيبت وشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب lokacin zaman da ya da ita a har ta ɗauki cikin ɗan ɗansa abdul muttalib shi kuma ce ta bi sha kuna fahimta yawa <clears throat> kana karanta sira babban abin da ya kamata ka da hankali a kai na farko intikali daga wata a zuwa wata a ke doktorsa na biyu ya zama lalle ya zama cewa hankalinka yana nan inda ake karanta sira domin tsira wani abu ne mutasarfi a jere yake yawa da wani wata wani abu guzo ne ɗaya ya bace maka sai ka zo ka rasa shi kana neman ka sai a waye ne ya haifi waye ya aka ya ake tana da aka akwai bukata lokacin da suke karanta irin waɗannan abubuwa ya zama cewa hankalin ka yana wurin da ake karanta ma ka sai ka ji an faɗi abu sai ka rubuta tambaya a kan da za a gama alama kenan ba abu kake ba yawa ah, me ake cewa kashin ya zo madina ko yawon ruwa kalmar sunanta yawwa ya zauna tare da ɗan lokaci kaɗan ya tafi zuwa sham yawwa a kan hanyar su zuwa sham ne zama daga maka to lokacin a ta ɗau ciki cikin nan na ɗansa ne abdul muttalib yawwa mun banga yawwa famata mun bi zazza yayin da ya je zazza zazza a ina take a falastin take yawwa tun zama ta daga maka ya biyo madina ya wuce ya shiga sham sham Da ma aka ce maka sham na sham ya mun bayyana mana ko kasashe hudu a yanzu su aka ce mashi su ne sham da falastin da lubnan da jordan da kuma syria wannan kasashen su aka ce mashi sham ba ɗayan su to idan ya shigo kun ga zai shigo falastin gaza a falastin take yawa to a lokacin da ya zo gaza a lokacin ya rasu min arzi falastin wa waladat imra'atuhu salma ita kuma matan nan ta sa da ya bata aina a madina ta ita ce ta aika mata ta wato abdul muttalib sanata 470 wa 90 shekara ta 497 kun ga mimi a rubutun larabci bambancin kenan da ake sawa tsakanin wato tarihin hijiri da kuma miladi mimi ana yin miladi m mimin da aka sako ana nufin tarihin wannan da shekara ɗari hudu da cikin da bakwai miladiya. ba an haifi manzon mu sallallahu alaihi wasallam a lissafin tura da aka kiyasta miladiya ɗari biyar da saba'in ko wasu suke da saba'in da ɗaya yawa so sun ga an sa mim guda ɗaya in ko tarihin hijira ne sai a sa ha babba haka mun gane idan ka san kana karan littattafai da larabci yadda za ka fassara su hmm. watan matku shaibata ita wannan uwar ta salma da ta haifi abdulmuttalib sai ta sa masa suna shaiba yawa li shaibatin kanat fi ra'sihi saboda wata furfura da take kansa an haife shi da ya furfura to wani abu ne da ba a ba yawa ɗan wannan fa kwaya da aka aka samu a kansa su ce. ga abun mamaki ne da abu ne da ba a saba ba a sai an sa jariri ya shiga furfura shi yasa ma to saboda wannan abun mamaki ne sai ta sa masa suna shaiba yawa asalin sunan kenan shaiba da haka shi abdul muttalib sunan na asalin shaibatu shaibatu kuma an sa masa sunan ne saboda waya ɗaya da wato gurfara da ta tsoro a kansa lokacin da aka bi shi azanta sai ita uwarsa talma sai ta sa masa wannan sunan eh, wannan sunan wa ja'alat turabbihi sai ta dosa muku zariya hmm, sai ta dosa Waya shi ne fassarar ja'ala ma'ana kamar ka ce ta ci gaba istamarrat ta dora ta fara ta rika yawa tana yin tarbiyyata fi baiti abiha a gidan babanta a gidan su gidan ko yawa fi yasriba a garin yasriba wani garin yasriba madina yawa madina tsohon sunanta shine yasriba ba a sa mata suna madina ba sai zuwa mangan Allah sallallahu alaihi babu wani gari yanzu in ka ce almadina to ba wani gari a duniya ban da wannan gari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani gari ne wannan alifun da lamun ta ma'rifa duk wani gari da ba shi sai a ce madinatu Kano madinatu Zariya, madinatu kaza madinatu kaza da kaza kuma akwai ma idafa kenan ko in ba ka ce almadinatu garin nan wato garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to babu banda wannan madina da aka sani yawa ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة باب ولي wanda ya san da shi wannan shaiba ذلك daga danginsa da suke maka ko za a sani a lokacin nan kuma tafiya sai mu nisa tsakanin maka da madina kilo ɗari hudu ne da wani abu da ashirin ko goma sha shida yanzu ma kenan da aka yi kyawawan hanyoyi yau da abin ya fi haka to a wannan lokaci kun ga tafiyar tana da nisan da da wahala sai an samu labarin wani abu idan ba tafiya aka samu wani yayi ba Za ka da yazo ya auri mata ta yi ciki shi kuma ya tafi da ya tafi din nan sai je rasu a Falastin kun ga kenan sai ya da uwa ba kuma wanda ya san daga ina su zo mutanen gari mutanen Madina da suka dauki ya suka bashi sun san wani mutumin Makka ne da ya yi tafiya suka bashi to ya rasu bai dawo ba su kuma mutanen haka ba su san ɗan'uwansu ma ya aure a madina ba muna yau to shi da ولم يشعر به هو أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين هاشم إن ينادى آية ماذا بداه وهم سني أسد ده سيف سيفي ده نغلة ده عبد المطلب لا تهدي اليوم أسد أبو سيفي نضلة لكما وعبد المطلب طيب وخمس بنات دعاء ما بدابية وهي وأسيرهن لفلاسه هل يجي أبوه؟ هن طبعا أوه وهي كمان رسول الله ومن عاقل لا yace wa hunna ashifa wanda kuke je mu shafa'atu yawa ashifa shifa amma waraka ne wannan mu kuma a hausa kuma mu gurbata mu ce shafa'atu muka sa ni muka mai da abin ya zama shafa'atu bi ayn wato ne ce doke to in kuma wannan na wato ne a hausa kuma shafa'atu ne shafa'atu ne ko hmm. to ne sunanta ash-shifa da khalida da da'ifa ko ruqayya da kuma jinna yawa waɗannan guda biyar su ne ƴaƴan ƴaƴansa mata shi kuwa hashi yawa to mutum na biyu abdul muttalib za mu ji waye shi kuma na abdul muttalib saboda mu ƙara ta maganar mu tsaya kan don mu ji asalin mai sa ake sama sauran suna shi yasa za mu ci gaba shi abdul muttalib shi abdul muttalib kada alimna mimma sabaqa أن السقاية والرشادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف أبايا يتي كافمرضو من كرنشا سوى سقاية شايد العذي دسو قد دسو دكولا دسو دكي مكامسو تاكسن في أيكي هاشم نبو تبايا نسوسا صارت إلى أخيه sai ta koma ga ɗan uwansa ɗan uwan nata sunansa al-muttalib mu riƙe wannan abun sosai a nan idan ba mu kula ba za mu kuskure mu sunayen yawwa shi hashin yana da dan uwa ba ɗa ba yawwa yana da dan uwa sunansa al-muttalib ba abdul muttalib ba al-muttalib mun gane yawwa to lokacin da ya rasu wannan aiki da yake na kula da al'adar sai ya koma hannun dan uwan nasa ɗaninsa al-muttalib shi kuma dama dan abdul muttalib da hashim da shi da madiya da malik ko yawa wa kana sharifan muta'an kuma ya kasance sharifi ne shi ana masa da ma'ana mutum ce sharifi ana nufin mutum mai daraja yawa mu a yanzu an ce mutum sharifi ana nufin wanda yake da dangantaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa za fadlin fi qawmihi mutum ne wanda yake da falala a cikin mutanensa wa kanat quraish tusammihi al-fayyab shi wannan al-muttalib din wato mutanensa suna kiransa al-fayyab eh saboda me bi sakhaihi saboda yawan kyautarsa ana ce masa al-fayyab al-fayyab mai kwarara ce kamar a ce wani kogi ne mai yawan kwarara kai a ce masa fayyab ya zigo yana kwarara yana zubowa idan mutum kyautarsa ta yawa haka ake shi yan sa alfayya abun larabawa da hausa jina ake ce mutum ne yau da ko wani labarin da maro za su yi amfani da shi aiko hannun gidda ba to amma da tsawai hannun da Allah kyautar shaibatu lokacin da shaiba kwanin da shaiba dan gidan waye Hashi wanda aka haife shi a Madina aka wuce baban sa su a Gaza ko yawwa, wanda ake cewa Abdul Muttalib kuma har yanzu yayin da ya zama wasifan ya zama ya fara girma ya kai gurgudan a aike shi shine ake cewa yaro wasif asalin wasifi shine khadimi mai aiki a gida Yawwa, to idan yaro ya kai matsayin a iya aikensa shekara bakwai takwas haka ake ce masa wasi domin ya kai a iya tura shi wani wuri ya wakilci iyayensa ya karɓo wani abu ya aiki ya kaddar makamancin wani. sami abihil mutalib sai al mutalib ya ji labarinsa mun gani da ake nufi ya ji labarinsa ai da ba su san da shi ba ko yawa yayin da ya kai shekara bakwai ko takwas sai suka samu labarin ai kuwa ɗan uwansu hashim da ya tashi tafiya da ya zo maka ya auri wata mata har ta haifa masa ɗa shi ma bai san da dan ya tafi ka dauki sham a sham din nan ya mutu a gazza akan fide suka ji labari farahala fi sanadihi sai ya wata tafiya daga ina daga makka yawa domin ya zo ya nemi wannan ɗa na dan uwansa yawa falamma ra'ahu yana ganin sa فاضت اي سيئة اذا لم نمسك كتكاد هواي حسب زبو معنى اذا ننسى يأسك زبو هواي وضمه يا يلون بريشي حتوى وأرضفه على راحلته يقول من دون يسي الله يدبس تنزعها يكتب لأنه يتنى وزن يوه إلى الإيقو أكبر فمتنع حتى تأذن له أمه تنى من هذا الرؤية شيء كان دبا ننسي شيء يبقى دون بكبر إلى الزبابة تتبع الإبنس ya tafi ni wasu ce tuntu ga wani mutum zai tafi da ni yawa ya shi ga shi ya sai kanin babana ne sauransu Haka fa'ala ha al-muttalim sai shi al-muttalim sai ya nemi wannan tasa wato uwar shaiba ta ba da shaiba wanda ake cewa abu mutalib ta ba da shi da shi wato al mutalib ya tafi da shi an tursi da huma cewa ta ba da shi ya tafi da shi fan tana ita ma sai ta ki wa qala sai ce. إنما ma إلى ila أبيه كيف ke baki gani bane ai zai koma ne ya sami mulkin babansa domin babansa hashin mu a garin mu shine shugaban mu idan ya zo maka sarki zai san mulki ko ai ko kuma nan aka ce maka za ka zo daga talaka ka koma in koma wani gari babanka ka ji babanka za ka zama ne yawwa to sai sai ya ga mata sai yake ce mata wa ila haramin lahi kuma zai koma haramin lahi haramin lahi nan wato haramin Allah madauki zai koma Ka'aba Ka'aba wurin sharafi duk balarabe yana kan ake yana kidima da sha'aba mai Ka'aba yawa ina haka da inda zai koma a shi ne sun tana jin wannan sai ta sallama ai an buƙar hunta fa azin lahu sai ta ba shi izinin cikin ta dake shi ka ciki faqadima bihi makkata sai al-muttalib ya taho da wannan shaiba yake shi na makka yawwa murbifahu ala ba'iri yana mai goya shi a bayan wato alaƙuminsa فقال الناس da ya zo maka sai mutane suka ce la hada amrul mustalib wannan ya ai bawa ne na mustalib ma'ana suna zaton cewa al mustalib din nan ya yi tafiya ne ya samu wani dan yaro bawa ya zo ya siyo shi zai zo wato ya masa hidima a makka domin ba su san shi da yaro ba ya fita ba kowa sai ya dawo da yaro mun ban janna to ne shine asalin sa masa suna abdul muttalib mun gani yawa sai suka ce hada abdul muttalib fa qala sai ce wai haku kai tonku innama huwa ibnu akhi hashim wannan ba bawa bane dan dan uwana ne hashim na da kusa da mu ko ta muka dawo makka shafawa innahu hatta tarara ya tsaya ta wurin ta ma'ana ya zauna ta cikin ta har ya girma tarara shi ne ma'anar da sha'a mutum ya girma a wurin wato a rene shi har ya zama ya girma a gunsa ثم إن المضطرب هلك sannan shi mutum ɗin shi ma ya mutu a Yerduman haka da yake a nan guda ma yana da Daman ko ko? Daman ko Yerduman? Eh? Akwai rawo? to haka kenan a wata nuskar na ga daman wani gari ne rigman min ardul yaman a kasar yaman yawa fawallaha ba'dahu abdul muttalib kun ga inda al muttalib ya rasu ko da yaji yaman to shi kuma wannan wace nan zai gaji waɗannan abubuwa a gurinsa shi ne abdul muttalib wane ne abdul muttalib na sunansa sai ba to gurin da yana gudun da yawa wani zai ce a dama zai ci mamaki ya za a ɗago a ce kuma abdul muttalib kamar yana bauta wani mutum ne sunanta al-muttalib ko da daga cikin sunayen Allah akwai al-muttalib ne wakilin da kafin ka ji wannan na ne ka ta tambaya ko ko kada ko kwanto to asalin abu ke ne yawwa mutane ne suka ga an gode shi suka tsammanin bawa ne ta fi a wannan ai bawa ne na al-muttalib domin an san wannan al-muttalib yawwa yau shi sai yake cewa fa walla ba'dahu abdul muttalib fa aqama li qaumihi ma kana aba'uhu yuqimuna li qaumihim sai yayi abin da iyayensa suka kasance suna yi wa al'ummarsa ma'ana shugabancin nan da kula da ka'aba da saukar da al'adai da ba su ruwan sha mutum me yasa maganar ba da ruwan sha take da girma ne akan harkar al'adai hmm? saboda na farko wurin nan wuri ne mai wahalar samun ruwan sha banda wannan kuma ibada ce ta musamman a cikin tsarin aikin haji ka sha ruwan zamba lokacin da kai tsawafi in ka gama kafin ka tafi sa'i to za ka tsaya wurin ruwan zamzam ka sha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan lokacin da gwamnatocin baya mutane ake ajiyawa na musamman aikin su su sa kofi su zubo su ba ka sai ka sha wuce za shi kuma sannan kallo kallo tsohon da lauka ko mutum an yi shi ya yanzu ba ko biya ka ce ka shafe ka yawa a kan rijiyar su ji ana ta yawa tana zuwa ana abin yanzu abubuwa suka ci gaba da technology an samu rijiyoyin an masu wani tsari bayan tsarkake su daga kasa aka kasu su ba ma ka ganin da abin yake suna ta ana musu hidima a ƙasa sannan kuma kawai ruwan ana jawo shi ta famfo yana zuwa kuma ga shi nan wuri ko ina ba lallai sai ka je inda wannan area rijiyoyi suke ba saboda al'umma ta yi wa wani da gungun yake zai je sha din nan kafin ya dawo ya bace mai uwansa ko mata ta ce ta fata take ne kuma ko ne sai gurin ta sai an sha wahala to sai aka baka damar ko ina ka samu ruwan da ka duk wanda ka ga a cikin wannan wuri to babu wani gari ne cikin wannan gari ruwan gari yana da wata wato wata baiwa da Allah madaukaki ya masa wanda babu wani ruwa da yake da wannan abu na farko rijiyar nan haka take tun wancan tarihin har zuwa yau babu wani abu da ake masa ne duk wanda yake ana masa wani kariya ne masu bincike sun bincika ko wani ba abin da ake masa haka ruwan nan yake yadda yake fitowa haka ake fito da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa ma'u zamzama liman shuri da lahu ruwan zanzan yana amfani ne ga abin da aka sha domin sa ma'ana duk lokacin da ka je shan ruwan zanzan sai kai wata addu'a da niyyar ma'ana ka sha ruwan nan da niyyar Allah ya ma wani abu to Allah maka sai ka bi addu'a kai maka malam ina ga ba ku isa ko malam ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhi sahih bukhari ya sa masa suna fatul bari da ya je makka zai sha ruwan zanzan da ya san wannan hadisi ko ba ina ga zaman ka san abin da kake kenan da ya je shan ruwa sai ya ce ya Allah ka bani ilimi irin ilimin al-Imam Zahabi sai ko kudi wanda Musa ya tafi yace daga baya ya fahimci Allah madaukaki ya karba addu'a a wurin nan da kullum da ya ga ilimin da Allah madaukaki ya bashi kuma waye da da ya a ya ji wanda mu da ya shafi ya sha da niyyar Allah mai ciwo warkar masa wannan wato wata fana lafiya dama ta ya samu wannan domin ruwa ne mai albarka albarka ta ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba wa kariya bane ba kanki bane ya ba mun ban kan yau akwai kisoshi da dama akwai wani da ya rubutu akan harkar zamzam saboda kokonto da da irin wasu suke yi ya zo ya bincike ya sami aka ba su dama ya yi ya rubutu suka kuma yi bincike akan ruwan masu ilimin harkar ruwa suka bincike akan ruwan suka ga babu wani irin ruwa da ya tattara irin mada ko mulaci irin abin da wannan ruwa ya kunsa a cikinsa irin mada iya harkar abin da idan kaci zai iya wadatar da kai ma a matsayin abinci wasu malamai da yawa suna cewa sun taɓa gwadawa sun yi dauna a makka ba su cin komai wata guda mutum bai ci wani abinci ba sai wani zango ne sha kuma yana hankali har yi kiba saboda wannan abu da Allah ta bada kalma sai sun mutum wannan abubuwa kuma ne suna nan kun tabbata ban akwai abubuwa da dama mutane sun samu ciwuka a cikin da aka ya su mutane da yawa za su ba su labari wani kuma ya samu wani ciwo a yi yawo da shi an je jamani an je likita ya duba an yi menene suka dawo ya sha ruwan zamzam da ya roƙon Allah madaukaki ya gabe ya warkar da shi wani ciwo kuma ya ci wannan abubuwan babu sauki a cikin su cewa abubuwa ne sun tabbata yawo to shi yasa wannan maganar shayarwa take da muhimmanci a gurin larabawa kuma za ku ji aiki ne babban mutum ya zama cewa Allah madauki ya bashi darajar yana shayar da mutane wannan wannan ruwa ne lokacin aikin haji alama ne mai Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa saboda muhimmancin wannan aikin har ya dauke wasu Abdullahi bin Abbas kwanan mila gudu kwanan mila idan mutum ya fito ya tawo daga Arafa ya zo ya jifa ba ya yi ba zai yi aski ya yi yanka ya kuma je yi tawafi in yi tawafi mai zai ba zai komo mina ba ya cika yi kwana uku a mai na kuka kwana biyu to wannan kwanan na mina saboda muhimmancin shayar da ruwan zango manzo Allah suna kula masu yi da wasu Abdullahi da Abbas yake suke tawafin su su zauna a maka suna ba wa alamin nan nan mun gano ne a nan malamai suka iya sun masu hidimar alalai wajen aikin hajji idan aiki ya yi tsanani ya tsallace za su iya akwai wannan kwanan da makamantar yin wannan abubuwa ne a cikin mai wato ilimin hajji Allah kyau sai mu samu wani da ba mu tsaya kan lokaci fa kama كل قوله ما كان آباؤه يؤمنون بقوله ba? yi ربي الذي يلي لم يدعه لمفعوله به لا تتكت لم تشفي شرفا أي صار شريفا وتقول لما شرف في قومه ميدانه شركا لم يبلغه أحد من آبائه sai a tarihin ma'aikata ma iyayensa da kakannata ba su samu wannan ɗaukakar da abin matsalar bai samu ba wajen hidima ga ɗakin Allah da kuma wato alazai a zuwa a aikin haƙi wa ammahu kaunahu mutanen ka suka so su so mai girma wa abu ma kafaru fi kuma sannan muhimmanci ya yi girma a wurin su kafar ana nufin muhimmanci adam ba adali ba. بعدين جاب آه، فأمر خطير أي أمر عظيم ومهم لم مهم أتوني مهم من تسا يجي مما أو نسو تسين فعلا إن شاء الله هذا السنة بلا متاشر أكان أقول لي شاتي فهو أبو الفضل يوبا لا واتو تاريخ عبد المطلب والذي daga nan za mu fahimto من waɗannan manyan mutane suka riƙi الله Allah sallallahu alaihi wa الله a wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته